malam yace wal isti'anatu billahi ta'ala hiya samaratu tawakkul a gaga Allah kake neman agaji to shine iyan bushiyar tawakkulinka in ka ce ka Allah na dogara sai aka ga kuma ba da Allah kake neman taimako ba lokacin da wani abu ya same ka maimakon ka ce Allah inna lillah subhanallah ya salam sai ka kira wani Allah to lallai wannan da ka kira ba ainihin abin da tawakkuli yake aihuwa ka ɗauko ba ka ɗauki wani abu ne daban wanda ba ɗiyan itacen tawakkali ba kamar yadda mun yi bayani a darasin da ya gabata ‘ya'yan itacen tawakkali shine neman taimako ga Allah shine sabaratu tawakkuli sakamakon tawakkalinka a ga Allah kake neman agaji abu na samun ka kawai ka ce Allah wani bawan Allah yake ce mana waɗansu bayin Allah sai suka yi accident sai aka ruga maimakon za a taimaka musu lokacin da suka zo neman za su ɗaga su su taimake su su game ya same su sai suka suna ta rausu shehu inya ko to shi sabili layi ga shi kawai hanyar mutuwa aka kama ana ta shehu in ya su kuma ka kashe shi to yanzu a wannan lokaci wannan da yake kira yanzu shi wannan akan hanyar kokarin mutuwa yake yake kiran wannan kuma wanda yake kiran ya riga shi mutuwa tun kafin ba shi ya zo duniya ya mutu to yaushe ne wannan za a ce tawassalinsa ya aiki alheri in ya ce maka da Allah ya rage gara ma ƙarya yake in aka ce maka kayi imani da qur'ani ce ne ce ƙarya kake don ya ce fa tawakkal ala da alladhi la yamut ka dogara da Allah da bai mutuwa to shi kuma ka duba wanda ya dogara da shi me zuwa ya taimake shi wai wancan makasar wanda ya riga ya mutu Allah ya irin waɗannan abubuwa suna nan sun yi yado a cikin musulmai saboda rashin ne rashin waɗansu waɗanda suka ainihin wato tsaya wajen karantar da mutane a ƙida a da shi yasa abun har ya zo ya samu katutu ya zauna waɗansu har magani suke yi in ba haka kake ba to fa kai in ka je lahira ma ɗan wuta ne don ba ka da mai gidan da zai tsaya ma a lahira kai ka riƙe Allah da annabi kawai haka suke cewa wai Allah da annabi kawai ba ka da wani mai gida da zai tsaya ma ai Allah da annabi wutar lantarki ne dole sai da roba a baya wutar lantarki ba guda biyu ba ne eh to a ba roba ka kama su me zai same ka wai haka a cike ce amma idan kana da shehu kana da wani waliyin ka to shine roba eh, shi ai ya fi karfin su kona shi kamar yadda roba ta fi ƙarfin wutar ta wannan wayoyin su kona ta to shi aka yi biya ba su ba abin da za su mishi shi to kai kuma ka zo sai ka rike shi to shi kenan sai ka tsira amma ka ce wai Allah da annabi ai ka kama wutar lantarki tsirara ka ji ba wannan babban malami ne yake wa azinaci kan Allah ya sauke to dai Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya bayyana mana duk mutumin da yake cewa shi ya yarda da alqur'ani amma abu ya same ka ka kira wani Allah to ka karyata kanka ƙarya kake baka dogara da Allah baka yarda da alkur'ani ba don ya yace ka dogara da shi Allah rayayyen da bai mutuwa sannan kuma wannan ɓangare na tawakkalinka bai haifar maka da alkhairi ba ka riƙe wasu ‘ya'ya itacen da ba na tawakkali ba iyan itacen tawakkali shi ne neman taimako agaji da Allah domin haka Allah subhanahu wa ta'ala yake fa'abuduhu bauta masa sannan me wa tawakkal alaihi ka dogara da shi in dai har Allah kake bauta mawa da gaske to da shi za ka dogara sannan kuma iyaka na abudu wa iyaka nasta'inu tun da kai nake bauta mawa Allah to da kai nake neman taimako in na tashi to kaga tun da ka bauta masa amma idan neman taimako ya zo ya yi kaɗan bari ka kira wani mai yi maka da sauri wannan bautar zai karɓe ta mm-hmm. ba zai karba ba ka rena shi sannan kuma ka bauta masa fa abudu ka bauta masa a tawakkul dogaro kuma ka dogara da wani wannan ka raba musu aiki don haka sunan ka nan mushriki mushriki kuma dan wuta ne na har abada to lura da irin wannan shi yasa malamai suka tashi haikar suke yin irin waɗannan littattafai domin su koya wa mutane a aƙida sahihiya don kada mutum ya mutu kafiri bai sani ba kana nan kana iddi'ai cewa kai musulmi ne kuma mai ƙoƙarin ya ibada amma kuma baka sani ba ka riga ka yadda ainihin asalin addini domin asalin addini daga aƙida yake kudurinka mai kyau shi zai kai zai kai ka akan doron ibada mai kyau mummunan kudurinka kuma zai dora ka akan mummunar ibada wanda ba ta da kyau kuma Allah bai karɓar irinta kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati ربه ahada don haka malam ya ce mana lalle iyan itacen tawakkalinka kayya sakamako natija da za a gani a tawakkalinka ne samaratuhu a tawakkul natija sakamako a ga kana dogaro da Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu to a nan malam ya ce wali haza, saboda haka fa'inna man tawakkala ala ghairi lahi. lallai duk mutumin da ke dogaro da wani Allah la ya min salasati asani ko ah, ba zai kubuta daga abubuwa guda uku ba ba zai kubuta daga abubuwa guda uku ba awwalan an ya tawakkala tawakkula imadin wa ta'abbud haka ne mm-hmm. yayi dogaro da Allah dogaro wanda za ka jingina da Allah ka ɗamfara da shi ka yarda da shi ne ke yi shi ke hana yi shi ke badawa shi ke hanawa shi ke sa cuta shi ke warkarwa shi ke rayarwa shi ke kashewa shi ke arzikawa shi ke talautawa shi ke ɗora mutum akan mulki shi ke saukewa duk abin da kasancewa abu ne da ya shafi tawakkali shine at dogaro ijtihadin na jingino wata abudin da kuma ibada bayan ka dogara da shi ka yarda shi ke yi ba abin da zai same ka in ba ya samo asali daga umarninsa hukuncinsa ba haka kuma shi za ka bautawa lokacin ibadar ka shi kadai ya ko sum'a ba za ka shigar ba to wannan dogaro cikakke ba wanda ake yi masa sai wa sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai shi ne ya cancanci tawakkul itimadin wa ta'abbud idan kai wa wani Allah fa ka dogara da wani Allah ni in ba wane ba ai na mutu na lalace ba haka ai na gama da shi na dogara ko kuma ai ni da aiki na na dogara ko ni ai da kaza na dogara hankali dai ba duhu ka bauta wa Allah shi kadai sai ka bauta wa wani Allah ko kana masa sujuda ko kana masa ruku'u ko kuma kana kiransa a matsayin mai agazawa domin yana daga cikin ibada lokacin da za ka yi roƙo ko addu'a ka roƙi Allah ibada ne sai ka roƙi wani Allah. To idan har kai wa wani bawan Allah tawakkali da kuma wannan irin rogaro na ta ainihin itimadi da abin nan da ta'abbud to wannan ka shirka shirka babba. Kun gane? Fahaza shirkun akbar shirka ce shirkar ma kuma babbar shirka don abu ne da ba a yi wa kowa sai Allah ka an ya ataki da bi anna hazal mutawakkil mutawakkil alaihi huwa allazi yajlubu lahu kulle kairi. kamar ka kudurta a ranka ko ya kudurta a ransa cewa wannan da ya dogara da shi ba shi ke jawo masa dukkan wani alkhairi ai mu in ba don suwa ne ba da yanzu mun bar garin nan a gariya gake ai inda Allah ya halicce ka a gun ya kaddara maka gun zaman ka da dadewa kuma ko ina ne sai ka je ka zauna akwai gun da zaka je wuni ɗaya kawai za ka yi ka bar gurin dole sai ka amma gun nan ya mun wallahi kama in dawo nan yau Allah bai daka dawo gun ba bai yadda ba dole ka haƙura inda Allah ya aje ka nan za ka zauna kuma ko ina ne sai ka je ka zauna sai dai kai taɓa ba nan guri ya ishe ni wallahi to ka tafi mana abun ne ni na rasa ma me rike ni ko ga ko akwai wata kalba ta Hausawa wai sabo rike wahala kashe sai ka ga ka saba da gu aini ina ga kana ga in ka bar nan gurin fa kai kan ma ba za ka iya rayuwa a wani wuri ba sai mutum ya zauna ga wahala a yake sha ga komi amma yana gun to Allah ya ce sai ya gama adadin zaman da aka yanka masa a gurin akwai arzikin da Allah ya kaddara anan nan za ka same shi ka ci a nan za ka samu ka sha guraren da aka ce sai ka take su sai ka take su kafin ka bar gun in ma za ka bari ko kuma kafin ka mutu to Allah subhanahu wa ta'ala ya hana dogaro da wani sai dai da shi sannan ya hana bauta wa wani sai dai shi duk mutumin da yake dogaro yana ganin kamar babu mai jawo masa alkhairi sai shi wannan bawan Allah wa an anhu da shar kuma shi ke kare shi daga dukkan wani sharri to ya zane masa tamkar Allah subhanahu wa ta'ala fa yufarridu amrahu ilayhi ganga gaba ɗaya ya ba al'amarinsa zuwa ga wannan bawa takwiban kamilan fawwadawa wacce take cikakka fi jalabil manafi wa daf'il madami yana tuna cewa in dai wani yana nan ba abun da zai same ni in dai wani yana nan babu wani abu da zan ba zan iya yi ba duk wani alkai duk wani sharri in dai wani na nan ba na tunanin komi na san ba sharri da zai same ni na san kuma ba alkairin da zan tinkara in kasa kamu in dai da wani wannan dogaro baka aje shi inda ya dace ba ya kamata da ka ce in dai da Allah Allah kuma da shi shi ba a rasa shi amma in dai da wane to wata ran fa za a ce to ku ba wane to yanzu kuma ya za ka yi eh dogaro dai babu kamar a haifi jariri yanzu a raba shi da uwarsa ka san ko dai aka ce jariri ya rasa uwa san da yake bukatar ta kuna tsammani akwai wani wanda yake da amfani sama da kowa da jinjiri to amma idan ka duba shi wanda ashe ake dogaro da shi din zai iya raba jaririn da jinjirin kuma jaririn ya zama mutum har ya girma a daji dabba sai ta aihuhe ta yadda ka mutu kuma ɗan zai rayu a daji ashe wanda yake taimako da agaji shine wa shine Allah kuma da shi ake dogara amma in kace wani in dai yana nan a ba ba komai to fa wata ran za a ce to ai ko babu shi yanzu sai yaya kuma duk yanda kake tuna wani shi yake maka komi ranan da babu shi ma za ka rayu don wanda yake yi maka din shi ma shi yake maka kuma wanda ya zama ya ɗora shi a matsayin sababin taimakonka yana nan shi sababi ya zama kuma ya bi umarnin Allah kai kuma aka baka umarni sai ka kasa sai ka ɗauki gaba ɗaya ka sai ka jingina ka ɗauka shi mai yi duka to komi mun karanta a darasin da suka gabata cewa akwai sababi Allah yana iya yin sababin arzikin kai rika biyowa ta hannun wani haka ne ko ba haka ba muka ce faɗin haka haramun ne halal ne har ma aka ce ka ci gaba da yi masa addu'a domin aka ce duk mutumin da ya maka alkhairi to kai kokarin saka masa in ba yanda za ka yi ka saka masa saboda kai duk abin da za ka yi masa ba ka isa ka yi masa abin da har ya fi ƙarfin tunaninsa ya ji daɗi ba to ka masa addu'a ai addu'a ta fi ƙarfin tunaninsa ko in Allah ya karbi wannan addu'a ta ga Allah zai ba shi abin da shi din kuma bai isa a cikin rayuwarsa arzikinsa ya mallaki irin shi ba to aka ce in mutum ya maka alkhairi kai kuma ci gaba da yi masa addu'a in kana masa addu'a me yiwuwa ka gina masa wata aljanna ka ta bari yadda ta bi duniya ninkin ba ninkin domin addu'o'i sukan yi amfani a duniya sukan yi amfani a lahira shi yasa aka ce addu'a ibada ne ba wanda ake yi wa sai Allah to in har aka ce sababi shari'a ne ta yadda a amince da sababi to amma fa ba wai ka dogara da shi wannan wanda aka jingina sababin samunka a jikinsa kuma ka dogara da shi ba a'a to yanzu dogaronka kuma ka komar da shi ga Allah sannan kuma yarda da sababi wajibi ne a kanka ka yarda wannan bawan Allah yana da matsayi Allah ya jingina sababin rayuwarka ta ɗanyar wata ta gefensa wannan ya halatta Allah subhanahu wata ya yi mana gamdakatar to shi yasa ya ce lallai dole tawakkali jingino da Allah subhanahu wa ba bai samu abubuwan nan guda uku baya kaucewa daga abubuwa. mutum ya dogara da Allah dogaro na ibada to muka ce wannan mala yace shirka ce babba كأن يعتمد بأن هذا المتوكل عليه هو الذي يدله له كل خير وأن يدوغر دشي إن شيك كاو مسا دكان الخير ويدفع عنه كل شر كما شيك توري مسا دكان ونشر فيفوض أمره إليه يفوض على أمر سزوى غريش تفويضا كاملا فوضا واتكتا كما يندأك فوضا الله سبحانه وتعالى في جلب المنافي cewa shi ke jawo masa alkhairi wa daftul madar shi ke tunkuda ya sharri in ya tinkaro shi ma ya tsira ne rane ko tare da gwamma haka din bai kashe yake wai kuma yana jin tsoronsa wa raja yana fatan yardarsa wato yana jin tsoron irin ba in na samu kuskure ba wane yi batali da ni ba na kade sannan kuma idan na yi masa kaza na yi masa kaza zai yarda da ni don haka in yarda da ni kuma na haye shine arraja'u ne alkashiyatu war raja duka ya jingina su ga wannan bawan Allah wanda kuma alkashiyatu war raja ana yi wa Allah subhanahu Shi shine kake jin tsoro kar ka saba masa ya saka a wuta shine kake neman yardarsa don ya baka ne aljanna to sai ya zama na kai gaba ɗaya ka manta wannan ka komar da shi ga wannan wanda ka dogara da shi tsoro kake kar ka sabawa dan kai dani tsoro kake kar ka sabawa ainihin horonar eh, bul tsoro kake karka sabawa alhaji tsoro kake karka sabawa shehu tsoro kake a'a tsoro kake karka sabawa Allah domin idan har wannan bawan Allah fa ko sabon Allah ya sa wani fa yi zai me yasa waɗansu ake sa su suna kashe mutane saboda wanda yake musu komi ya ɗauki nauyin rayuwarsu suke ji da shi suka dogara sai ai muwa ne duk abun da ya samu yi zamu duk abun da yake mu yi zamu to wannan Allah ne duk abin da ya sa ka za ka amma bawan Allah duk abin da ya sa ka in har kana iya yi in har mai maka alheri ne sababin jin daɗin rayuwarka Allah ya jingina shi ta wajensa to ka yi masa duk abin da ya ce ka yi masa don neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala sannan neman yardarsa. Saboda me saboda akwai wani sila na alkhairi tsakaninku bai kamata ka saba masa ba, amma fa da sharadi in wannan abun bai saba wa Allah ba. In wannan abun da ya sa ka bai saba wa Allah ba, la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyati khaliqi. Ba a yi wa wani abu wanda halittarsa aka yi da'a a saba wa Allah. mutane nawa ne ake tura su su je su yi aikin sabo saboda kawai wannan da ya tura su din suna samun alkhairi a gargashinsa wani ba wanda yake ɗaukar nauyinsa za ka ga ya ɗauki nauyin matashi komi har za ka ga yaro a cikin motoci Ke ka aiwa ne maji daɗin alaji maji daɗin alaji to in ka bibiya wani lokaci ko su wuni da alaji ko su kwana da shi akwai alheri akan kawai yana baka kuɗi yana baka ya baka gida ya baka mota ka zo ka koma kamar mace a sa ya rika kwana da kai eh wani ba za a tafi hutu sai ya ja alhaji a tafi sai a je a kama hotel da yaron yake saduwa shi kuma yaron nan da ana ta maji dajin alhaji hau ai kun more wallahi ai duk abin da nake alaji mun yi mun zai to yanzu wannan alheri ne shi gani yake idan ya ki yarda da alhajin to ina ya kada yayi a kara zai yi to amma kuna zamanin kaɗan ne suke irinsu ba kaɗan ba ne suna nan da yawa irin su. a lokacin idan da za ka ce a ah, kai kai kai ba zan yi wace to ka tattara na kai na ka to tattara ya fi maka alheri sai ka ga Allah ya baka inda za ka jingina ka samu wani sababin da ya fi wannan domin wannan sharri ne Allah ya kare ni to idan har irin wannan jingino irin wannan fawwada al'amari irin wannan miƙa ainihin damuwarka da hasken rayuwarka gaba ɗaya ka miƙa shi ga wannan bawan Allah to ka tabbatar da cewa ka maida shi tamkar Allah wala Baina an ya يكون mutawakkilu عليه hayyan أو ميتا kuma babu bambanci wanda kake dogaro da shi din mai rai ne ko kuma matacce ne wani shi idan da za ka zo ka dogara da Allah kawai baka kira wani Allah da yake ji da shi ba a rayuwarsa gani yake kai tamkar ma ba musulmi ba ne amma idan da duk abin da ya faɗi ka da za ka kira wannan da yake kira shi ma da su ya rungume kama. ashe wani namu ne E, eh, mushiriki wai shi ma ashe wani shi ma dan uwan mu ne mushiriki kenan ko shi ne manufarsa mana abun akwai ban mamaki wai mutumin da zai firgita ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da wanda zai firgita ce shehu ko ma ya kira sunan shehin wai kuma idan aka zo aka ce wa kake ganin shi ne musulmi Ya ce, masoyin waliyai mana yanzu masoyin waliyai maki Allah da masoyin Allah da maki waliyan ƙarya waye masoyin Allah maki waliyan ƙarya da maso waliyan ƙarya maki Allah waye to me waliyan ƙarya wa ya ce maka wali ne <coughs> eh wa ya ce maka wali yana yawo mai ka ji ana waliyi kenan wannan waliyi ne wali ne to wa ya saukar da aya ya tabbatar maka musulmi ne dai wannan kan zahiri ne musulmi ne za a ce ko in ma bai tabbatar da wata kalmar da ta kaburta shi ko wani aikin da ya kafurta shi shi ma ka bar shi a musulminsa kuma waye ba waliyi ba a nan eh waye ba waliyi ba kuma wanda ba musulmi ba mushriki shi ne ba waliyi ba amma hudun musulmi za ka kaddara waliyin Allah ne a zahiri inna waliyukum Allahu wa rasuluhu wanda ya jibinci Allah Allah ke son sa yake son Allah shine wali ya jibinci manzon Allah yake son sa yake bin sa shine wali to masu imanin da suka ce Allahu wa rasuluhu a haƙu an yarzuhu in kanu mu'minina sai aka ce su din ba su ne musulmai ba da suka watsar da Allah suka watsar da sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka kama waɗansu wai su waliyai ne ƙarfinsu yana da izza ranar gobe kiyama ko Allah da manzo ba so ba in sun so za ka samu kuma wai a ce su ne fa ya kamata ka riƙe kai da za ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ana kallon ka wai kai ba ka son mutane kirki to waye ya fi Allah da manzonsa kirki babu eh da me ake shiga musulunci da sunan Allah da na manzon Allah sallallahu alaihi la ilaha illallah oh, muhammadu rasulullah in ban ambaci wancan ba ban musulunta ba eh to amma ka ce la ilaha illallah kawai ka ce a ce muhammadu rasulullah a kai kai kai wannan kam sai ka ki faɗi ka musulunta mm. ba ka musulunta ba har yanzu dole sai ka haɗa biyun nan su ne ainihin inda za ka fara ka samu sanyi duniyarka da ka kuma ka tabbata musulmi in ka raba su bai yi ba kuma shari'a ta yadda ko ina muryar duniya ta ɗaukaka kan sunayen su su biyu tuta in za a yi ta musulunci sai kaga Allahu kaga Muhammad sallallahu alaihi wa sallam don aka ce la ilaha illallah za a ga Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam don musamman Allah ya zaɓe shi da ya dubi duniyarsa tun sanda ya halicce ta yake zan karkare ta da Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzona kuma kai duk duniyar da aka yi wa annabawa tun da aka fara ka ba a yi kamar sa ba sai ka zo ka kama wani wanda duriyarsa ba taɓa ji ba a Qur'ani duriyarsa babu a cikin hadisan manzon Allah balle ka ce ai manzon Allah ne ya kafi ya tafi yace in ya zo a bar ni a kama shi ko an taɓa samun hadisin لا نبي بعدي walakin hunaka ولي بعدي idza جاء fattabi'uhu fatrukuni babu eh babu wani annabi bayana amma akwai wani waliyi idan ya zo ku bar ni ku bi shi akwai ba a yi ba ba kuma ayar da ta faɗi haka to amma kai da kace tun da ba a yi ba ba ayar da ta faɗi haka to kai kana nan a kan har yanzu dai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine manzonka aka ce kaga irin su ai maganar da muke gaya muku kenan za su halaka ku za su raba ku da salihan bayi to Allah ya kyauta li'an hadha domin irin wannan fawwama al'amari haka ne kuwa na la yasihu baya inganta a an yi wa wani irin wannan sallamawar illa lillah shi ya sa ma musulunci sallamawa ne al-islamu huwa musulunci shine ka sallama wa Allah kawai yanda ce aka za ka yi waye ne zai zo ya ce maka ga yanda Allah ya ce manzonsa to in ba shi ba wa zai zo ya gaya wa duniya ga yanda Allah ce ga yanda Allah yake so to sai ka bar wannan da Allah ya turo a gaya muku ma gashi kace a'a gashi kuma shehu ga abin da ya sa. sai ka bar na wanda aka turo shi ka bi na wani anya musulunci kake kuwa ka kuma sallama wa Allah al'amarinka ka liƙa wuya gare shi sai inda yake so zai ja ka to lallai ragamarka linzaminka ya zamana yana ƙarƙashin la ilaha illallah Muhammadu rasulullah za su ja ka duk inda suka yi fana da kai kaji inda suka ce durkusa ka durkusa in sun zo sun ɗaga ka tashi kamar raƙumi a hannun yaro yaro sai ya ja raƙumma goma in dai na gaban yana hannunsa in ya tsaya za su tsaya duka in ya yi fana za su yi fana duka to haka ya kamata a ce majanyinmu yana hannun yana amfare da la'ilaha ilaha illallah muhammadu rasulullah shi yasa Allah yake wa mu, bi hablillahi jami'an duk ku riko da wannan igiya da take karkashin la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku rike ta dukan ku wala kada wani ya rabu da ita je ya kama wata igiya daban ga inda Allah da manzo suke janka kaji ka je ka kama wani yana janka to ka sani ba ba da aljanna duk inda zai karkare karshen ta durmu ya ka cikin rijiyar wuta amma la ilaha illallah inda take janka shine zuwa gidan aljanna duk wata hanya da ta doshi wuta kuma in an zo sai wannan la ilaha illallah za ta yi kwana da kai sai ta bi da kai siratal mustaqima ba za ka gushe ba har sai ka iso aljanna to Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu mu tsaya akan tawakkali isti'anan mu ga Allah istighasan mu ga Allah du'a'in mu ga Allah neman taimakon gaggawa daga abu ya firgita mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutaba'ar mu ta bi karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a haka ne idan mutuwar mu ta zo bushara sai ta same mu innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al mala'ikatu alla yakhafu wa la tahzanu wa abshiru biljannati lati kuntum tu'adun kaga ashe mun take jifa daga ranar da aka ce mana to ga aljannan da aka muku alkawari albishirin ku sai ka duba sai to ga aljannan da aka ce dama za a ba ku bismillah ga tana shi ke na buri ya ci yau shau ba sauran wani abu kuma ko kana da wani buri akwai kudin akwai ta da na sai da abu da kawai ban biya ba don Allah ku bari je nemo Eh? an gama saniya tawakkali na biyu ko kuma nau'i na biyu an ya tawakkala ala ghairi lahi bi shay'in min al-i'timadat ko min al-i'timadi afwan ko mutum ya dogara da wani Allah kan wani abu wanda ake jingino daga cikin abubuwan da ya kamata a ce an jingina da Allah lakin fi imanun bi annahu sai dai yana da imanin cewa wannan din fa sababi ne sababi ne ba shi ne mahaliccin taimakon da yake samu ba ba shi ne kuma abun dogaron na asali ba shi sababi ne wa'annan annal amra ila amma asalin al'amarin yana da Allah ka tawakkulu kasirin minan nas kaman tawakkalin dewa daga cikin mutane sukan dogara da ni alal muluki wal umara'i fi ta'tili ma'ashi sai kaga ya dogara da sun dogara da sarakuna shugabanni wajen sadar da ababen more rayuwarsu amma idan da za ka tambaye ki zai ce to ai ko ni na Allah ne ko to amma ai wannan din shine kaza shine kaza shine kaza shine kaza na ina samun matsala da shi shi ke na rayuwata ta tarwatse shi ya yarda da Allah amma kuma sannan shi ba babban imaninsa kuma yana nan ga sarki ne, kansila ne, ciyaman ne, kaza ne, minista ne, jakada ne, menene ne, ga sunan dai shi kam yace kamar da cikin mutane suna da irin wannan tawakkali da suke dogaro alal muluki sarakuna wal umara da kuma shugabanni fi tasiri ma'ashin wajen sadar da ababen more rayuwarsu fa hadha nau'un min shirkil asghar to wannan shirka sai karama baka yi ce haka ba ya asalin wannan abun ila Allah zuwa ga Allah ne amma wannan shi yana nan a matsayinsa na sababi amma kuma ya zo ya dogara da shi a masaniyarsa ya san da haka to sai ya raba aikin tsakanin shi da Allah shi ba kamar wancan na farko ba wanda ɗungurungun ma shi ba ya kiran Allah wane kawai ko to shi wannan yana cikin ma'anda suke shirka karama shirka karama kuma ita ma tana kai mutum wuta har abada don ita shirka babba da shirka karama bambancin su mai karamar shirka ana sa ran barinsa da wuri mai babbar shirka kuma ana tsorace masa karkarewa da haka shi ne bambancin su fa amma karamar shirka nan fa ka sani ba ta barin mutum ya je aljanna sai in ya tuba an yafe mishi domin in dai an yi wa Allah shirka to ba a samun gafara sai in kafin a mutu aka nemi gafara to Allah kuma ya rufe zunuba jami'an don yana gafarta zunubi komi yawansa yanzu haka idan mutum yana aiki komi girman sabon yana da rai sai ya ce ya tuba shi kenan ba an gama ba wani kuma wanda zai je ya Allah ne yasa ka gafarta wa ne kai wannan Allah ba a masa haka inda ya ce na yafe to an gama an yafe kuma kana neman yafiyar farin ciki yake da kai murna yake da kai fiye da wanda ragumin sai mace masa a sahara ba gari kusa ba a kusa ba ruwa kusa ba abinci kusa gaba iya tafiya baya iya tafiya sai a wuni a kwana a wuni a kwana kafin a je inda ruwa ko abinci ko gari yake raƙumin nan kuma shi ne sababin zuwan ka gurin da Allah ya rataya shi a jikinsa shi kake hawa don shi yana jure tafiya cikin sahara ba abin da za ka gani sai irin miki miki inda suke yawo suna ganin ko wani ya kasa su ci ka ji suna kiw kiw a kanka rakumin kuma ya bace maka me kake tsammani a nan ba jira kake kawai ta ina wannan nikin za su fara ci in na mutu kawai kana nan ka yi zugun sai ka ji igiyar rakuminka na gugan wuyanka kana dubawa ne ka ga rakuminka wanda ruwanka da abincinka da tafiyarka take amfani da shi za ka yi farin ciki ko ba za ka ba Allah ya ce saboda murna wannan bawan sai ya ce, lalle na sani An abdi wa ana rabbuk Allah kai bawa na ne ni ne ubangijinka rudewa yi so yake ce Allah na yadda kai ne ubangiji na ni bawanka ka taimake ni sai ya rude har ce. ni ne ubangijinka kai bawa na saboda murna sai ya rikice har ya juyar da sama ta dawo ka to Allah ya fi haka murna in bawa ya tuba murnar da wancan yayi rayuwarsa ta dawo sababin rayuwarsa ya dawo to haka kai kuma idan ka tuba Allah farin ciki yake yana murna da kai ma ba wai kuma fushi yake da kai da fa ka taba yi mun kaza Allah ba haka to ashe idan mutum yana ƙaramar shirka ana sa ran zai tuba tunda bai nausa ya iso gejin cewa babbar shirka ba to amma idan babba yake yi ba wannan sai in Allah ya taimake shi ne zai tuba kawai amma shi don me don shi da yarda ba kwata-kwata amma wannan shi ya yarda wa'azi kawai dan gyara masa zama za daga an dan kwakwafa shi an gyara masa shi kenan to Allah taimake mu sai dai wani abu guda wanda kuma shi ya fi wannan matsala don me babbar shirkan ma ƙarshenta sai ya tuba ya bar shi shi ne bidiya don shi ne bidiya a matsayin ibada yake shi baya tuna tuba ha to me zan tuba bayan ma kawai ko istighfari da kaga suna tai suna tai ba wai akan bidiya su bane eh. akan suna tuba akan da ba su gane ba ba su riƙe shehu ba da to istighfari mutum yana yi amma ba a kan laifin da yake ba ba a gafarta wannan amma idan kana istighfari a kan laifukan da kake to Allah yana gafarta maka su to amma shi ba wannan baya kirga ta cikin laifi abinda ba laifi ba kana ga da'a ne ma ga Allah yaushe zaka tuba to aka ce sai kaga kafiri ya tuba mai bidiya ya mutu da bidiyarsa don shi ibada yake kallon kama yake shara to wannan shi ne bambanci to wannan shi yanzu a matsayin mushiriki karami yake Allah ka raba mu da karamin mushiriki to riya fa tana daga cikin abin da ke sa a kira mutum karamin mushiriki sum'a tana daga ciki shi yasa a shimfiɗar aƙida da Abdurrahman al-Akbar yake karantar da mu a aƙidar sa farkon littafin sa wanda muke ce da shi lalari ko Imana al-Akbari a shi ne muke ce masa lalari ba to shi wannan a aƙidar sa da ya shimfiɗa a farkon littafin ya karantar da muriya ta haramta su wasu ko ya haramta malamin na fa da shi da mai risala aqidar da suka shimfida a farkon littattafan su illa duniya ana aiki da ita to babu ba mai mutuwa ba kyakkyawar aƙida ba Allah ya saka musu da alkai ka duba yadda ya kakkaro duk wani abu da zai cutar da bawa sai da ya koya maka shi kafin ya koya ma ibada to mun kuma mun kasa gane cewa wa'ancan malaman fa su sai sun koya ma aƙida kafin su koya ma ibada duk mutumin da zai zo ya ta ibada ba a kida to zai yi bid'a zai yi shirme zai yi kwaba bai sani ba sai ma rika daukar shi kawai in an je aljanna zai shiga ne kawai bila misali mara azabi kuma bai sani ba ma wani ne tafka ba'ira ma sai ya tsira shi yana ma don in kana da aƙida kyakkyawa babu wani zunubi da za ka aikata a duniyan nan ka mutu ka dawwama a wuta in aqida ta ce maka ka mutu da shirka kuma babu wani ibadar da ka za ka tara a lahira ka je ka barka kuma wannan shirkar ta barka ka je aljanna matsalar kenan shi yasa suke gyara wa mutane aqida kafin su koya maka alwala sallah ne da Ka ga sai da ne ahalari ya lissafo maka wa ya haruma alaihi alkazibu wa wa wa wa wa wa wa sai dai kammala su kafin ya dora ka akan yadda za ka yi sallah alwala sallah zakka aji waye waye ko to ko da yake shi a sallah ya karkare don rayuwarsa ba ta kai shi ya kammala manufarsa ba a littafin yana cikin koyar da sallah bai gama ba ya rasu ko kamar yadda malamai suka gaya mana to ashe ga. malaman nan sun san menene ya kamata a ɗora mutane a kai tukunna kafin a shimfiɗa musu ibada don mutumin da bai da aƙida ya kira wani Allah ba wani abu bane a gunshi shi kai kuma sai ka ji kamar sama za ta faru saboda ka karanta aƙida na'am to wannan kuma nau'i na biyu kenan wancan nau'i na farko shirka babba wannan nau'i mai jinsa shirka karama sai nau'i na uku salifan an ya tawakkala ala shakhsi mutum ya dogara akan wani bawan Allah annahu ibun anhu amma a matsayin wakili eh na ala annahu anhu ko akan cewa shi wannan ɗin wakilin sa ne na'ibina ne ka je ka kai wannan ka sai da sai in ka samu kaza ka sayo sai ka kawo kaga ya dogarar da harkarsa a jikin wannan ko ya a matsayin wakilinsa wannan nau'i shi ne malam yake so ya nuna mana shi halattaccen nau'i ne kun gane shi ne yace an ya tawakkala ala shakhsi ala annahu na'ibun anhu wa anna hadha mutawakkil a ah, koko cewa wannan wanda ya wasu din yana sama da shi ka tawakkulil insani alal wakili fil bai'i wash-shira'i wa nahwihi kamar yadda bawan Allah zai wakkala wani bawan Allah akan sayo kaya ko sai da shi ko kuma kai shi ko karɓo shi ko tura shi a kan wata matsala wanda ta shafi gyara ko kuma rusawa to wannan kuma a matsayin wanda ya tura ka ɗin yana sama da kai ko kuma ka dogara da shi akan ya jagorance ka akan wani abu a matsayin shi ɗin zai fi don yana sama da kai ya yana ibance ka a gurin to irin wannan tawakkalin me hukuncin sa fa haza jaizun wannan ya halatta wala yunafi tawakkul ala Allah don bai kore tawakkali ga Allah ba wa وقد sallallahu alaihi wa الله ashabahu fil أصحابه wa shira'i wa ونحوهما domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kan wakkala aikin da shi ne zai yi shi ga wani sahabi ka je ka siyo mun rago ka je ka taido domin kaza ka siyo mun kaza ka je ka yi min kaza ko har ya taba tura wani sahabi ma ya je ya siyo rago da ya sai ragon sai aka ce ana so sai ya sai da shi sai aka ya ninka kuɗi sai ya sake sai wani ragon sai ya dawo da kuɗin da aka bashi da kuma rago sai ce Allah ya wa annan ciniki albarka ga kuɗin da aka tura shi da shi ya dawo ga rago ragon da ya tsaye shi kawai wani ya ce yana ko ya ce to sai sai ya tsaye shi ninki biyu da yin da aka tsaye shi sai ya ɗauki ragin kashi da ya sake tsayon wani ragon sai ya dawo ga rago ga kuma kuɗi ya ce ya aka yi ya yi na farkon na sai da na ji ba na sai wani kuma na kawo ya ce Allah ya wa abun albarka ashe ya halaka don ka sai rabo dubu ishirin ka sai da shi a bai Allah ta ka da ne. Eh? Allah ta ka da haka din. To karka je ka rika matsa mutane kuma. Idan eh, Allah ya ce rahim Allah mun ko eh, samhan idza tara wa samhan idza ba ko samhan idza tara. Allah ya ji kan bawan da in zai sayar da sauki in zai sayar a sanai shi ne sauki. kar in za ka tsaya ka zama kankamo kai ba za in dai har ka san an ci goma to so kake ka ya zama dai da biyar aka ci eh? a ah, wannan ai shi yasa aka ce maka in an zo kawai za ka ce ga kuɗin rago kuma ya halatta ko kuma kaza nawa ka saya sai ya saya amma a ciniki ba maganar sarki ne zai saya ko alhaji ko kuma ciyaman zai saya ko shugaban kasa a ciniki duka ciniki ne ba a raba ciniki kashi biyu in wani zai saya kaza ne in wani zai saya kaza ne ka gane sai dai kawai ka sa suna Allah ya arzuta wani a jikin wani shi tun da yana da fawa shi gani yake dubu hamsin ba kuɗi ba ne eh. ko eh. sai ce maka dubu hamsin sai ce a taimaka dai a ƙara mana ba wai don ka ce a da yi ba a taimaka da ya ga alaran ga dare sai ce to kai ba shi tattu shi fa ba shi zai kirga kudi ya bayar ba ya wuce nan <laughs> eh yi rikon jaka sai a baka tattin kaga idan irin mu ne muka zo kuma eh ka ce to ragon nan ragunan suna da dan zafi fa ga wani dai na dubu talatin nan wanda shi wancan ya siya sittin din Eh. A ban da wannan, wannan ana magana ne akan masu gaskiya a ciki. Eh. A ba wa shi ba, shi wannan za a wai irin mudin da ake nufi ba malamai ba ma, a masu nan abu a hannu kaɗan. Sai a ce to, ragunan fa da zafi, sai dai ga wani nan da kalata. to irin shi kuma aka saidawa tare aka saye su da wanda aka saidawa shi wancan fintin to kaga baka taimaka ba to shi ake nufi a kasuwa shi ma wancan da ya zo ya samu an taimake shi ko kuma ka je ka kawo mun rago sai ka kai maka shi ba sai ya zo kasuwa ba da ka zo kuka yi sai ka samu masa sittin mun ko mun tare ka a kasuwa mun sai ya talaka ya halatta amma ka kaza ka ke in irin suwa ne ne sai kaza in irin suwa ne kuma sai kaza suna samun kudin ba eh in bashi ne kaza mm-hmm. in kudi hannu ne kaza mm-hmm. ba a raba ciniki daya a biyu yawa amma a nemi alheri shi yasa aka ce kada dan birni ya rika shiga tsakanin yan kasuwan birni da masu fatashen ƙauye don kada ya hana yan birni samun alherin ba ƙauye sosai aka ce a bar shi in ya shigo a garin suwaye ne in ya koma da shi ake ji a can to mm. aka bar shi a nan shi ma a dan samu a jikin shi shari'a ta yarda don a hakan ɗin da ya sayar muku shi ma a can kifewa ya yi mm. yadda kuke jin kun kife shi a can shi ma ƙwaryar ma da ya sa sai da aka yi na ake ya ko ne sai ya nane bayan ya kulle su a can don haka a kyale kawai shi in ya je can mai wayo ne shi duk abin da kaga shari'a ta yi ta san abin da take to irin wannan tawakkalin ya halatta don ka ta wani ya sayo maka abu ko ya sai doma ko ya karbo manzo Allah ya sha wace ta masu karbo zakka ko masu zuwa su kirga dabbobin zakka dukiyar gona dukiyar kuɗi da sauransu a matsayin wakilanka wannan ba tawakkali ne da su ba a'a na'ibanci ne wannan ya halatta yawwa Allah ya taimake mu na hmm. eh to nan kuma ai ba kai daidai ba don ba kudinka ba ne kudinsa ne in ka zo sai ka gaya ma in yace ka rike kudin Allah ya mutu albarka to kai kuma ka koma kasuwa kuma ka nemo ne kaga jari ya samu in kuma ya dauka ya san maka to shikenan ladan abin da kai don kai ai na'ibi ne in aka ce ka wakilce ni ka mun kaza to kai a lokacin tamkar ni ne yanzu in ni din ne na je in na yi hakan din kudin nawa ne ko wani zamba to yanzu kai a madadi na kaje duk abin da kai kawai a matsayin nawa kake ba naka kake yi haramun ne idan mutum ya tura ka ka fiyo mun kaza in ka je kai ta jujjuya kudin sai ka ci riba sai ka fiyo miji nashi sai ka koye riba to kai ba na'ibin alkhairi ba in har hakan kai to ka zama na'ibi tamkar shi ne ya je ya ga wani alheri sai ya saya sai ya ci riba kudin nasa ne ko ba nasa ba nasa ne to yanzu wannan ma nasa ne in ka dawo sai dai in ya sallame ka sai dai in shi ne ya ce in ka ga alheri fa ka ci don haka to za ka iya yi in ka ga wani abu ba tun da ba yanzu ne za ka da in ka ga wani abun da za ka samu a jikin wannan kuɗin ka saya ka ci riba na yarda maka to wannan sai ka yi amma ya tura ka a madadinsa shi ake kira na'ibi ba ka je a madadi na ka yo mun kaza ka yo mun kaza to duk abin da ya shafi wannan din yanzu kai za ka yi a madadin shi ne a madadin shi kake yi ba a madadin ka ba don haka wannan kuɗin ɗaya rago ba naka ba yawo sallu ala nabi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى محمد وعلى ال محمد وعلى ال محمد وعلى محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين فاغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا والجميع المؤمنين يسر لنا في أمورنا كلها ولا تؤثر علينا اللهم اجعل لنا مخرجا اللهم اجعل لنا مخرجا اللهم اركنا الجنة مع الأبرار وقنا شر عذاب النار اللهم اركنا الجنة مع الأبرار وقنا شر عذاب النار اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في ناره واشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين